eh eh sama ko kasa eh na na ga shi na na na face fadi bi mana di labo sha'ar sha'aba ko ala aqabati ka tabu Ah, abin nan ne faranti eh, eh faranti ko a ce plate ko ɗan ƙarami ne ko kuma dai abin nan haka wanda aka sa abinci na karramawa a ciki ko kyauta ta karramawa amma shi sunadarin abin da aka yi farantin da shi haske ne muhammara a lullube ne manazila alharu yau baka gani ba idan misalin kila na amarya in ta zo in ta rubowa abinci an sai lokacin ne yake da sunan eh, shan wannan ya zo na ramadana idan farko ana marayu ta ga aka faruwa a wannan kwanan da ne ga shayi ga kunu ga waye ga waye za ga an ɗakko ne ƙyalle an rufe a kai ko shi ne manabi in ka duba in ka ɗaga ka ɗaga wannan kake to wannan na aljanna alari ne ne sai ka da wannan ta ɓata ba lokaci da da da na na ulu dindilu na na kai da ganin ta wannan abinci din ko su da ya an kara ko hasu da kun kaga irin sa ina ma da irin sa yanzu da ake mun zo za mu yi wuce baki a ɗauko abinci wannan a ɗauko abincin wannan sai ka ga irin wancan an ba irin na ba an zuba an zuba an kafalle an aɗe sai nan wurin za a ce daɗi to nan ita nan kai za ka ji daɗi a nan akwai rikici a gaba rikici mu ba kuma ba a daɗi amma can za ka ce hankalin ka kwanci in ka gama ci bacci ne hmm? can ba a gajiya da mutum kamar yadda ake gajiya eh, da mutum ko kuma abu bai gurɓace ma ba a gajin ba ma ba ka je ka ci abincin ka zama ka dawo gida ka san tikitin ka ke tana kamar ka gana an yanka ci abinci ya zama kamar ka yaro in ka ajiye kwanan kan kusan sai za ka je ma ka wanke su tukuna sai ka ba su to duniya yin ta a gurɓace yake komai darasa yake tare da shi yanzu na ana dariya sai ka ga an ji القبائل حكم أنا كوكا أنا كوكا أنا فشي كان زي من لك تيجي لا حوا يند كوم أنا نسيت لداري أكو كوكا ناتي هذا هكا وعبك أما أي من جل هيرا ده يكون كري بقالي بقاو إذا عندي شيء ga wancan gidan nan da ake kuka amma gidan aljanna zai ku ne kace an raba ku bukan kayan lahira an kayan lahira ne zai kuma kayan lahira ba sai an tambaya ba ko yaro ko babban ake da zai ku da bukawo wani yi daɗi ai ba sai an faɗi ba sai ku to a can gidan zai ku za ka fa ko gidan bukawo gidan bukawo a ne شجره فصل في حقيقة الموت ايه لنمي ايه ناقاني لأن المصر كان رجل يختلف إلى الجنائز متون لنا يوضوا إيه، جنابا يا داو دقوة سيئة هو انت shi a yi shaɗu salata sannan ya je ki sallah amma in bari ce ya yi zage wa makamata yan duwa yi sai ya nan bai yi ba sai mafarki da daddare sun taru masa jama'a da yawa sun taru ce ku daga idan da suka ce mana yan makaranta wanda kai yan makamarta da suka kai mana alheri jiya ba ka kai mana ba ka zo ka kawo kuka da Allah ka dinga kai mana muna jin daɗi abin da kake kai yake to Allah da daga yau ba zan fasa ba fasalun fi haqiqatil maut haqiqatin mutuwa wallazi tadullu alaihi ayatu abubuwan da ayoyi ke nuni kansa wal akhbari da maganganu hadisai anna haqiqatal mauti haƙiƙanin mutuwa huwa muqaranatur ruhi lil jasadi حقيقة المصلحة ومفارقة الروح بالجسد rai rarrabuwan rai da jiki abinan ta ta ka ce saɓanin jihamu ke haƙiƙanin mutuwa tun da domin ne dole sai ana tafiya ana faɗakarwa ana tafiya ana faɗakarwa in ku ban haka ba sai aika abun a haka menene ya sa malamai duk kalmar da ka ga malamai sun faɗi kuma sun yi ta'arifi sai ka bincika ke sai a kan tarihi na su wata magana da ka ta na ya sa ka tsaya a kai to saboda haka nan shi ne hakikanin da yake da suna rabuwan rai da jiki shi ko jamus ya ce a babu wata nai. kawai rai yadda ka san fushi ne a cikin jikin mutum ko kirki ko in ya mutu fushi ya mutu in ya mutu kirki ya mutu in ya mutu bubuda ta mutu dukiyarsa haka abin yake amma babu wata halitta mai rai rai sifa ce da isa kaga idan mutu ya mutu sai ke ya rasu da gaba ɗaya ba wani abu wani rai min jasadi wa annan ruwa rai ba da zalika ba fiya a wurin ahalar sunna rai za ta kasance tana nan bayan mutuwa bayan nan an raba ta da jiki ran na nan jiki kuma za a raba zai zai abin nan tasa zai mutu tsakiya ne ya zama kasa kima imma mu'azzabatan wa imma amata. bayan mutum ya mutu rai za ta kasance ko dai cikin azaba ko cikin ni'ima wannan maganganu da mutane za su yi ta tsayi za su yi ta tsayi wasu maganganu ne wasu su zama ya mutum alheri wasu su zama ya mutum iya yayin isa mutum dole ne kai ta wasiya saboda ka nuna bara'a abin da ake kana zuwa makamarta kana kallon abin da ake kana kallon gidajen ku gidan kuma kana kafa in an mutu ga abin da ake ga abin da ake ka tsaya ka hana ka san an so san an hana wanda yi maka ya yi wa kan tunda ba ka iya adanta ne akwai mai cewa shi halaka a ba shi ka shi nan babu da mato dole ka tsaya ka lura menene ake yi wanda mun gidan an ki barin shi ka nuna musu kai fa babu ruwanka da abin da suka yi a bayan idonka su da Allah ɗin ka fito kansu ne وأنت بريء منه فإن الروح قد تتألم بنفسها بأنواع الحزن والغم إذا رأيتك تبت رأتك ذكرت بأنواع الحزن دنوعنا نبئن فيك نا أينهم غم kalmomin in suka da shi hazanu abin da ta rasa mu kuma halin da take ciki zai yanzu kakan zauna ka dinga jin ciwon ƙasara da kai ka dinga jin ciwon shekarun da suka wuce ba ka tsaya kayi abin da ya dace masa ba idan mutum na da hankali Allah ya taimake shi Allah ya zaɓe shi zai iya irin wannan tunani da shi ne wanda zai yi tunanin abin da ya rasa a baya da da da da da haka ba wajen wata tana'amu bi anwa ilfarashi takan ni'imtu da nau'una na murna min gairi ta'alluqin laha a a'dha'i ba sai tana cikin jiki ba wa kullu ma huwa wasfun lirruhi bi nafsiha duk abu da ma huwa abu da ke siffa ne an ma huwa wasfun ruhi bi nafsiha da kanta ran ya baka zai ci gaudu abin da ke nata ya baka ma'aha yana nan tare da ita duk abin da yake zafi wasu da ne na tsoro to ya koma ha yana nan tare da ran ba a da mafara kafin jasadi wa kullu ma huwa laha bi wasatil a'dai duk abin da yake zuwa gare ta ta hanyar zabuwa shi kuma ta hanyar jiki ya ta'attalu bi mawqil jasadi yanzu sai na ta kada ya rage abu biyu kan same ta akwai abin da kai tsaye ita ike taka ko kai tsaye ita ike ni'imtawa ba wani abu a tsakani akwai abin da yake yana da alaƙa tana da alaƙa abin ta hanyar jiki to duk abin da yake alaƙansa yana zuwa gare ta ta hanyar jiki in jiki ya mutu sun rabu amma abin da yake samun ta ita kanta kai tsaye tun ba mai ran yana da rai to wannan zai ci gaba face face wuce ya haka lona zai zai yanke ba ana muna da al-mu'attala ba fi mautil jasadi ila an su'ada ma'ana abin ya wuce ya daina aiki gaba ɗaya wa bi'ir mu'attala ila an su'ada harro a maido garin ila jasadi wala ya an su'ada ho ba mamaki Abin ba zai zai iya yiwuwa ba nesa yake ba rai ta dawo ilal jasadi fil qabr ba abun mamaki ne ta dawo ba abun mamaki ne kuma ta dawo ba wani yi ado ba a karyata an tu'akhara a battaran can la yawmin ta'afi wannan wani abu ne wani yake ne na Allah ba ruwanka da shi gyara rayuwa a irin wannan ba ka yi abinsa da ɗaya ne gani ko ka ka ne ko ka tabbatar ba ka daɗa shi ba ka shi ka yi naka kawai abin da aka ɗora ma alabashi wancan yi maka shi za a yi wallahu subhanahu a'lam bima hakama bihi da abin da ya kuntar da shi ala kulli abdin min ibadihi fa ma'anar mautu ma'anan mutuwa in kita wa tasarrufin ruhi a badani can me yake masa haqiqatul mauti huwa mufaraqatul ruhi lil jasadi ko nan sai ce ma'anan mutuwa in kita wa tasarrufin yankewan tasarrufin rai a wa khurujul badani an an yakuna alatul baha da ainihin fitan jiki daga ya zamo mata kaman wani inji nata mai mata aiki wasalbul insani da zare mutum an amwalihi daga dukiyarsa shi ne manan mutuwa sana ji za a su ka daga dukiyarka da ahalihi da iyalansa tana da mata na da yaya na da dukiya kwatsansa aka ce jiran ya fita daga cikin jiki daga shi kenan yanzu wannan za a raba shi da dukiyarsa haka ba a ɗauka dukiyarsa ma za ka ga yanzu ina mutum yana mutuwa daga ana wawa a ɗakin da yanzu mata na ɗiba ya na ɗiba wanene na ɗiba ke inda ka kwanta tana ka ajiye kuɗi saboda bukata ka ba ka ajiye kuɗi saboda bukata ka ba ka ajiye kuɗi na fita ba za a ce ya mutu ba a shiru a ɗan tsitsi ba duniya haka ake yanzu idan ka je ka ga aka yi wa wani kana kai a sun lalace hmm, hmm, mun hana wannan annabi ya hana mana wannan ƴaƴan wani sun ke, ko kuma kalli ƴaƴanka kai kuma ya kuke da ƴaƴanka ya kuke da matanka kana ga ƴaƴanka kai ba haka za su zamo ba kana ga kai matanka ba haka za su zamo ba sun ne zan mutane da su dai amma dai kai za ka yi wa kanka alƙalanci wani bai ma alƙalanci kan ƴaƴanka wani bai ma alƙalanci alƙalanci kan matanka amma kai ka duba da ke yadda ka ga an yi wa wani ya mutu an yi shiru an dan tsaki ba an dan tsaki ba sannan daga baya kuma shi kenan sai ga wanda suka tsaki abu da sun fito waje suna kuka suna faduwa suna dangima kuma za ta haɗa hawaye sai abun ya kai hatta wai Allah ji kan Abdul sabu dan uwana bai mutu ba Allah ya daɗa masa lafiya to kike ya ce wallahi ina ruwa mata ina magana da san na ji yayin da juye ba ma ba kawai ina dukkan shirin ina sai ke ke yadda kuke mata yadda aka yi muku irin wannan masallaci mai makon ku zo ku koyi wa wannan tsofayyar shi a ba ba kaza da kunan ku ne kuka fi ƙarfin tarbiyya ce lokacin da aka harbe jafa to mun san maza da mata na san jafa shi ke faɗi nan kila wasu mata za su iya tunawa ainihin yake a ɗaki maka ce musu tunawa a ɗake su mata da aka musu tuwa a zama mutum kuma na kai daga inda suka haɗu aka faci hankali ya matan sunna hansin biyar ita aka rasu lokacin hansin na ɗan ɗana lokacin kai bata watsa ka ba kare da doki hansin hansin biyar to kaga yanzu ba abin da ka gini da kamar duniya haka take in ka je ka dawo ta bakin rarrashi ni zai ni kaɗai nake ni zai kai ka gano naka Allah sarki ma da yanzu ne ta zan a maka lokacin da aka kama ni to ai na kuka tare kowa zuciya fa a arziki to inda zuciyar take a harbace ɗin nan sai an yi sace saboda lokacin nan kashe gida gidan kai bincike ba ba kuna nan ba lokacin ne abin da ba a iya zuwa aka tabbatar da shi ba aka je gida aka tabbatar Kuma da ba ta nan hmm? ya isa ga ta ka al'amura muke yake an taro ana koka kaza ana koka kaza a je mutanen da suka a da suka zo Allah ji kan alaji ali lokacin da ka tashi za a ji cikin kan alaji ali sai da ya mutu ba matsala wani mugu da ya tashi wanda ya sa wutar gidan nan ba su gane kai ba gida ne lungo lungo lungo lungo lungo lungo da aka tashi a wutar sai ya samu takalmi sai ya sa takalmin roba sai ya sashi a tsakanin kujeru hayaƙi ya tumbuke gidan jama'a suka farko wani shiga fili wannan suka ina wutar nan tsakin gidan nan ba inda ba ya fata-fata da abu ba duk gidan shi ta suka masa wawa saboda ko ya ko ba ya gano su a shi ba ya tsaye a gano nan kai sai kana son ka wuce gaban mutum da bayani ba za ka zaya a baka labarin ba tun da su ɗaya ba wutan suke nema ba gidan mai aka ajiya gidan wani lokaci kamar za a huta su gidan ake so a yi a gidan da aka tashi aka samu abu na sai aka matsala ya kanyi a tsakanin yin hayaki sai gidan ya rure da hayaki na ga maka sakamakon abin ne daga nan gaba ɗaya kawai ko ya tashi ku ba fadar lahi a fili ta ce sai farko fili zai shiga can ciki wannan ya ruba ga wani ɗan ɗaki can a aje kila za ku mai a farfa shi a ɓalle kila wutan nan a ciki kake ya ci shi kayan ciki a ruga wancan ɓangare sai da aka shiga gidan da ba ya zai zama ya yi shiru ya bi hayaƙin ya bi hayaƙin ya bi hayaƙin shi da ƙafa da ya bi hayakin ya ga hayakin yana kulla tsakanin kushin daga shi ana ɗan jin nauyinsa yana da jama'i da za a zo kai a ce kila za a ji nauyin a za ce za a yi a gidan saboda ana karrama shi akwai da ake karramawa tare da shi akwai da ake karrama tare da shi wanda an ga dama ka haɗa wani abu ne shi kenan gaba ɗaya kan kasa ya fito عندما باعش بعقل وافضل معك فعلا عند الجمع في الجماعة الله سأفضلها شيء إذا يا متقونا فإذا يا أمبري سلب الإنسان حضاره متقن أمواله وعليه بإزعاجه دكتوفة إياسا وحيوتك إلى عالم آخر زوى ولدنيا لا يناسب هذا العالم wancan duniya inda za a kai bai ake da wannan duniya ba irin su ba ta banda ba ne fa lahu bid dunya shay'un yafrahu bihi fa in lahu idan yana da wani abu da ita na da ya ajiya a sami. Eh, bid dunia a wannan duniya ya fara shi kaman ko ne koma gida hmm, kaman bako ne koma gida kaman ainihin riga da zai koma a kwenu da san ko yanzu nan ina cikin wahala ya gida wanda ya zazzage shi ana wanda ya wula ta tashi san wanda ne ne ki to yanzu yana kwenu an da lafiya na hebu ko sai mutai ta kana ka ji daɗin fara amma a nan an kama za ku tafi ka a ba to wannan idan misalin mutum ya yi abin arziki ran da ya mutu kamar ya koma gida ne kuma gidan nan ba irin nan ba bai fata musu ba wani in ya tafi ce za ni ya zagi gidan tukun ba zai iya koma ba ya da ya bata da su amma can ba ka bata da su ba wanda da yi musu kamar haka amma fa in ya je bisa ake so mutum ka zauna kai ta aiki kada mutum fara gyaruwa fara zaman sa mutumin kirki ya san kiman lokacin ran da ka ka fara sanin lokacin ka da nan ka fara zama mutum ba za ka taɓa yadda wasu mutum na su ba zan zo wurin ka me za ka yi dole sai ka bashi shi mutuwa to ina da ayyuka amma zan bar duk abin da zan bari karfe kaza zuwa karfe kaza ka zo a lokaci ina wucewa ka ce wata kashe ko sauraron shi baka sauraron shi ba ka daidai ce to kai haƙuri wallahi am <laughs> mota ce kaza kaza ce to ni ma yanzu kai haƙuri ni ma motar ɗaya ne yanzu ai ka ga matsala daga gare ka ne ba daga gare ni ba in ni ne daga gare ni shi ne nan ce ka yi hakuri zan ba ka wani lokaci amma yanzu kai kuma ba magana in baka lokaci in da ka daga cikin lokaci ba ko da kuwa jahilai za su koma gefe su ka gaje ka jiri ne kai in irin su wani ce ai yanzu ya ga jama'a dama ce sai ba kowai tunda dai Allah ba magana ta yake kallo ba zuciya yake kallo shikenan kai ma za a yi maka du'a ya roki Allah ya maka gafara kila ba ka sani ba da ka ta sani a hakuri za ka ba don Allah na bi ka ba da lokaci da shi ban cika ba ko zai iya yi wa a ba wani lokaci wannan dai na yi asara kuma na cutar da kai gashi ban iya zuwa a lokacin ba ko zai yiwu a sake bani wani lokacin bayan zuba ba da kanka ka ce to ba komai zauna mu ko kuma ka dawo lokaci ka kuma ka yi godiya Allah ya saka ma da alheri za ka gani shi ne ka zama mutum amma ka zo ka faɗo wa mutum haka kan salamu alaikum na zan ganka lai daga baya kaza sai daga bayan duniya nake na shigo duniya zai zo ka shiga sai a a ba ka shirya ba ni ai ba zaman kaina nake ba ina karkashin wani ne abdun ne ne mabdo da kake da yanki ni ban da shi ubangiji na ya tsora min abubuwa ina masa aiki a ciki ne ishe in ka ne ne ne zan iya bantara maka wani abu yanzu na ɓantara ma lokacin ya tafi a banza ko da kamar yanzu don da ka ya fara kuɗi saboda ina tanadi ne sai jirgin matan nan tana na fila fa suka je tun maza an suka je suna zauna wurin ta tana na fila tana na fila sai da la'afafai su kuma nan dab da la'afa nan ta tsane ke ta rika ba wani ba ta zan ba tana kallon su ne ke tafi da koke ya mun zo ne tun da ga muke zaune muna jira muna tun da azahar muka zo muna zauna muna jira yanzu ko tun da azahar fa yanzu ba mu tafi tun da azahar kuna zaune ba abin da kai wa Allah to ku zo ku ce kaza kaza kaza ba shi ka ƙara kan ba dole sai da haka can ɗin can akwai haɗari a ciki ya hira akwai haɗari kuma ana gudun nadama fa in kana lahu bid dunya shay'un yafrahu bihi wa yasrihu ilayhi aw yasrihu ilayhi me yana ku ha kowa da kowa ko kowa da kowa ayayi azumat ainihin hasaratu babu kuma alaihi ba da mauti ta hafaratuhu bakin cikinsa zai girmama a gare shi bayan mutuwa wa in kana la yafrahu illa bi dhikrillah mana afuwar da la fa ke wannan fa in kana duniya bid in fara ku bihi ba yadda na faɗi shi ba idan yana da wani abu a duniya yana jin daɗi da shi wato ya kan kalli dirama kamar yakan buga jan kaza akwai wani abinci da yake masa daɗi akwai wata majalisa da take masa daɗi je hira a wurin har wannan majalisa lokacin ya zaka je ka zauna a ga yan uwa a tattauna a yi menene a watsi in yana da irin wannan majalisa. in yana da irin wannan wa'annan abubuwa yana jin daɗi da shi wa yasarihu ilaihi inda mu wata tashi ma ya ga bai shan ya huta to azaman hasaratuhu baƙin cikinsa zai yi girma zai samu damuwa alaihi ba dalbal wa in kana la ya farahu illa bi zikrillah idan ya zama baya murna sai da ambaton Allah ta'ala wal qansu bihi azuman na'imuhu dama baya son saduwa da mutane da lura ce sai da saduwa da su yau da shi ya samu hutu daga shi sai Allah daɗin tsaron nan zai bayyana da kan gawarin je kabari da ne ka abin sai da ne ka Gidan ka kana sa ba ka kulle wani mutum ya buga ka kai ya haƙuri ya yau ka musu na mai buga ma ƙofa daga kashe umarni to ni'imar ka za ta yi wa amma hakana da wani wuri inda ka ce murna da shi, inda ka ce ci a ɗin ba duk inda ga to za ku kai bakin su in wurin addini ne a zama addini kana nan tare da shi har ko in ka dusu ma na tare na yi da shi wata mat sa'ada ku idan kalla bin hau bai na mahabu da shi sun da yanzu an kyale tsakaninsa da masoyinsa kana cikin nafi da wanda zai maka sallama kaga ga ya raba ka da masoyin kana cikin tasbihi wani zai maka sallama kaga ga ya raba ka da masoyin ka sallah ne wannan in kai sallama kana aina an gama sallah kana subhanallahi subhanallahi subhanallah wani zai Allah ya zai sani ka ko ka gani da subhanallah wani ya za ka wani kusa da kai ka gama da ni kaga wannan mutum ya raba ka da masoyin Allah kana tarbihi kana jin dadin tarbihi kana so ke da an ka gama wannan tarbihi ba za su kuma gefe ne kai asila shi kai na yana ne na jiran ka ya zama da fudulu da matsalolin da wane ne ke sa da wane ne ke sa wanda kai ko so samu ne daga lokacin haƙalin ka wannan da ka mutu ba mai shiga tsakanin ka da masoyi وقطع عنه على الحوائط fihi mahabubi in an kyale shi tsakanin da masoyansa idan an kyale shi tsakanin sa masoyan da masoyansa kada buga muka misalan sun yi wa malafa daɗi amma dai dole haka ba a ya ce yanzu sai ba zan je da kai ba mutum yana da ma'amariya ka je ka fara shi kana da yaya ita can kana dan mutum yana da in yanzu ba zai tafi ba sai sha shi kuma ya ɗauko maka matsaloli kai kana so ka tafi ana jiran ka shi kuma ya zo ya kaga ya shiga cikin ka ko to amma in ya tafi ba mutum Kala baina hu wa baina mahabubatihi to to yanzu kai baka jin daɗin komai sai da Allah shi kenan wani hezo zai tambaye ka wani jikanka ko wani yar uwarka ko wani menene ɗinka ko wani daga cikin abokai ko wani menene kana zama zama zai tausayi ka san ku dole ka saurari shi mm-hmm. ina zuwa yi gan kana ta a ah, ba ma ya kace mana ya hura ba mana ya hura ka yi shi kake yi na shuka wacce na bai yi ba kaza kaza kaza ai ka kai dole dole maka fara yi kaga ya shiga tsakaninka da masoyinka hmm? ran da kuka ran da kuka mutu yaji da ya ga ka mutu sai dai kuka ya kalli waye wana jalal yahuda malam yahuda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai hawaye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kai masa gafara Allah kai masa gafara inna ni kai zauna ya zauna ya kama kuka Allah ji an yanzu ya barka tsakanin ka ya rabu da kai da wani yanzu a ta tarrihi an kai wurin masoyin ya fito kalla bainahu wa bain mahbubihi wa qata'ata anhu al-awa'id wa shawahid duk wani tannaki ya yanke da wani shuguli ke anna jami shawagil duniya, tun da dukkan harkokin sha shagira tun an da ke lillahi duk ka sani na harkar dunya mana yana raba ka nan bakon halin ya ga daga nan ba su a daure na wuri za a ce maka dole sai ta ce in ba ka je ba a ce kun tunewa kuma ce za a zo a ɗaura auren auren ka tilas duk abin da kake ka bari kafin ka rabu da nan jama'a ka yi murmushi har ka gaji da murmushi ka yi dariya har ka gaji da dariya sun shiga tsakanin ka da ubangijin ka in ka mutu gaba ne yanzu an baka da Allah gaba yi mu da wannan kuma